الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله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 وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسقوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله Allah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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا عباد الله الصيام من أعظم مدارس الإسلام التي تربى بها أهل الإسلام وهو ركن من أركان الدين وبانيه العظام شهر رمضان علمنا الصبر الذي هو من أجل العبادات والقربات إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب شهر رمضان علمنا التسليم لله تعالى ولرسوله في الأمر والنهي والشكر والصبر علمنا تعلمنا تقوى الله من كف اللسان والجوارح والشهوات علمنا العبادة وحلاوتها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي علمنا مراقبة الله ومنزلة الإحسان علمنا أن ديننا يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها علمنا التصدق والإحسان إلى الفقراء والمساكين وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان علمنا ساعة مغفرة الله ورحمته وفضله علمنا رمضان توحيد المسلمين فإن في توحد المسلمين في صيام رمضان في وقت واحد في شهر واحد دليلا على أن الإسلام دين واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة ورب غفور رحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف muhammadin wa alihi محمد وآله وصحبه أجمعين bayan Allah muna ƙara girmama Allah muna ƙara godiya ga Allah muna ƙara jinjinawa Allah muna wa Allah ta'ala yabo wanda ba shi da farko ba shi da iyaka ba shi da ƙarshe muna miƙa salati da ɗaukaka da aminci bisa mafi darajar halittarsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah dama musulunci ya tanadi kwanaki guda biyu rak a shekara wanda ake yin sallar idi kowanne yana da alaka da gama wata babbar ibada duk ranar ɗaya ga watan shawwal shi ake kira ranar ƙaramar sallah duk ranar goma ga watan zulhijja shi ake kira babban sallah idan muka lura shi wannan ana yin ta ne da an ƙare ramadan shi kuma wancan ana yin ta ne da an sako daga arfa sai ya zama kenan gama rukunan musulunci guda biyu da azumi da kuma hajji su suke jawo ake gabatar da waɗannan manyan taruka na duniya wanda kowane musulmi yake halarta abinda za mu koya a cikin wannan wata na ramadana ko abin da muka koya mun koyi manyan abubuwa guda goma na farko wannan azumi da muka yi ya koya mana wato mu ji tsoron Allah domin azumi abu ne da yake tsakanin bawa da tsakanin Allah ba wanda ya san mai azumi sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu azumi ya koya mana haƙuri yau mutum zai haƙuri ya bar iyalansa ya bar abin shansa ya bar abincinsa domin ganin girman Allah da kuma aiwatar da wannan ibada sannan abu na uku azumi yana koya mana jin daɗin ibada da kuma aiwatar da ita domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda ya azumin wata ramadana da imani da neman lada Allah zai gafarta masa abin da ya wuce na zunubinsa wanda ya tsaya daren lailatul qadari da imani da neman lada Allah zai yafe masa abin da ya wuce na zunubinsa wanda yayi tsayuwar dare yayi qiyamul laili a cikin wata ramadana Allah ta'ala zai gafarta masa abin da ya wuce na zunubinsa haka nan ya koya mana wannan azumi ya koya mana cewa addinin mu mai sauki ne wannan azumi sau ɗaya ta ake shekara wata goma sha biyu ne amma Allah ta'ala sai ya ce ai wata ɗaya kacal wata goma sha ɗaya ba wanda ya wajabta maka yin azumi a cikinsu sai dai ka kaga dama ka yi nafila wannan ya nuna addinin Allah yana da sauki kamar yadda hajji sau ɗaya ake a rayuwa haka nan zakka sai ka mallaki abin da ka mallaka sai ya isa nisabi sau ɗaya shi ma a shekara sannan za mu ga cewa wato akwai sauki cikin gudanar da su sannan wannan ya nuna mana tausayi wanda ya azumi zai koyi tausayi zai koyi sadaka zai koyi kyautata wa jama'a domin gashi an yi aikin ciyarwa a cikin ramadana ana son wannan aikin ciyarwa ya ɗore ko da bayan ramadana sannan ramadana ya koya mana haɗuwa kan musulmi duk da rarrabuwar musulmi da ƙungiyoyinsu da ɗariƙunsu gaba ɗaya amma ba su da saɓani a kan yin azumin wata ramadana ko ina ka shiga a duniya za ka tarar musulmi sun haɗu ga baki ɗaya suna aiwatar da wannan ibada ta wato azumin wata Ramadana wannan ya nuna mana Allah mu ɗaya ne manzon mu ɗaya ne littafin mu ɗaya ne addinin ɗaya ne watan da muke azumi guda ɗaya ne da haka Allah ya ce wa bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi rigo da igiyar Allah kada ku rarrabu sannan wannan wata ya nuna mana halaye masu kyau daga cikin halaye masu kyau akwai gaskiya da amana da cika alkawari wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah a cikin mutane gaba ɗaya wa Allah ya fi so sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya fi amfanar da mutane wanda jama'a suka fi amfanuwa da shi to a cikin mutane shi Allah ya fi so sai ya ce to a cikin ayyuka kuma wani aiki Allah ya fi so sai ya ce aikin da Allah ya fi so sururun tudkhiluhu ala muslim ka sanya wa mutum farin ciki a rayuwarsa au ta kashifa anhu kurbatan ko ka yaye masa bakin ciki au ta qadi anhu dainan ko da bashi ya dame shi ka biya masa bashi au ta darudu anhu ju'an ko kuma ka kore masa yunwa ta hanyar bashi abinci ko koya masa sana'a sai ya ce wali an amshi ma li fi hajatin na taimaka wa ɗan uwana in shige masa gaba wajen wata bukatar sa ta biya ya fi na itikafi na wata guda a cikin masallaci na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan koyarwa ce na musuffati da siffofi masu kyau da halaye masu kyau duk wanda ramadana ya wuce ya kamata a ga canji a rayuwarsa domin kowa yana samun aljanna ne a inda ya fi kwarewa dan siyasa a cikin siyasa ka za ka samu aljanna dan kasuwa a kasuwa ka za ka samu aljanna malami a malanta ka za ka samu aljanna mai aikin ofis ka zo da wuri ka ka rike fayil ka taimaka jama'a ka yi aiki yadda ya kamata ta nan ne ka samu wani ya maka addu'a Allah ya baka aljanna kowa ya kokari ya canza halayensa mu zo masu gaskiya mu zo masu amana mu zo masu tausayi mu zo masu cika alkawari mu zo masu son juna mu masu taimakon juna masu haɗa kaiwa domin ganin cewa an samu ci gaba muna roƙon Allah ta'ala ya mana albarka yawa matanmu albarka yawa iyayenmu albarka wanda suka rasu Allah ya ji kansu masu rai mu da su Allah ya sa mu cika da imani wannan jiha ta mu ta Kano Allah ya mata albarka Allah ya ƙara mata zaman lafiya Allah ya sa mata alkhairi wannan sabuwar gwamnati da ake shirin kafawa Allah ya sa a kafa ta cikin nasara Allah ya fidda mu kunyar jama'a Kano Allah ya sa a yi aikin da kowa zai ce ya ji daɗi Allah ya toshe duk wata baraka duk wata kofa ta shedan Allah ya toshe ta duk wata kofa ta munafukai Allah ya toshe ta yadda aka taho din nan gaba ɗaya Allah ya sa a kai ga baki ɗaya Allah ya sa a kai ga nasara Allah ya sa a yi wa mutanen Kano fiye da abin da suke bukata fiye da abin da suke tsammani fiye da abin da suka sa rai Allah ya fitar da mu kunyar jama'ar Kano Allah ya sa albarka a wannan gwamnati ya tsare dukkan fitintunu na zahiri da na baɗini Allah ya zawo kawo zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya ya kawo albarka ya kawo ci gaba Allahumma qasim lana min khashiyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwini bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina abadan ma abqaitana waj'alhu al-waritha minna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 Assalamu alaikum. Na lafiya. Alhamdulillah. Allah ya sa albarka. Alhamdulillah. Allah ya albarka. To masu sauraro. Masu sauraro. Sallar Idi kenan muka saurara yanzu haka. daga wannan babban masallaci na juma'a da ke unguwar mila road gidan sanata dr rabi musa kwankwaso tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar najeriya a